assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi kowane mako muna kawo muku wasu daga cikin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana kuma mu kawo amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da za mu amsa a yau akwai wadda ke buƙatar bayani akan inda kafafen sadarwar zamani kamar Twitter da Facebook da sauransu ke samun kuɗaɗen shiga. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Za mu bude taskar tambayoyin namu da wannan tambayar da muka samu daga Sunusi Musa Alhassan, rafin guza a jihar Kaduna. Ya ce wai da gaske ne ba abin diddigin kudaden da ake warewa don tsaro? Inda gaske ne me yasa? Shin kudaden da ake warewa don tsaro yana cikin kudaden da jihohi ke karba a kowane wata? Ina neman ƙarin bayani. To a wasa da wakilin na Abuja Muhammad Sani Abubakar, Dr. Mai Nasarar Umar Kogo Fuskari ya amsa wannan tambayar. To wannan eh, bayani wato gaskiya ne. domin ya sani na dai ban taba jin an taba binciken irin wannan kuɗi ba kuma kuɗi ne waɗanda suke sun daɗe ana ba da su eh, ga gwamnonin jihohi duk da yake muka la'akari da sashe na hudu zuwa biyu da kuma sashe na uku ka la da m klm kenan in muka la'akari da waɗannan su ne tanaje-tanajen hukuncin doka na tsarin mulkin najeriya da ya magana harka tsaro to gaskiya ne ban taba jin ne an binciki al'amuran waɗannan kuɗi da ake ba gwamnoni ba ɗaya daga cikin dalilan da ake amfani da su kenan tunda ana ba su akan kira su su ne shugabannin harkokin tsaro na jihohinsu duk da yake dai ba su da ta cewa ko kuma hukunci akan ainihi jami'o'in gwamnati da ake turawa wato eh, kwamishinan ɗan sanda eh, daraktan sss da duk wasu jami'o'i dai waɗannan karkashin federaliya suke amma duk da haka dai akan kira gwamna jami'in tsaro saboda jihar karkashin shi take kuma shi ke da alhaki daidai da sashe na sha hudu sakin sashe na biyu ya kare rayukan jama'a nan na suke da suke karkashin shi eh, wannan shine abin da na sani to masha Allah to yace tambaya ta biyu in har ah, ba a binciken menene ya sa wai ba za a binciki wannan kudade me yasa ba a binciken su to abin da yasa ba a bincike abin ya taso ne tun farko daga eh, nau'i na amincewa ana tunanin duk wanda ya kai wannan matakin ya isa iya kiran shi dattijo ya isa ya zama uban al'umma ko da miliyoyi nawa ne a jiha kuma zai yi adalci zai tsara gaskiya daidai da hurumi na sashe na sha biyar sakin sashe na biyar na tsarin mulkin najeriya da ya ce kowane jami'in gwamnati Hali wajibi ne a kan shi ya guji cin hanci da rashawa da kuma yin amfani da sama da faɗi da dukiyar jama'a to amma abin da ya sanya ba a binciken abin da ya shafi harkokin tsaro shine kar a rika tona karfin gwamnati ko kuma asirin hukuma ah, domin akwai abubuwa waɗanda suke sun shafi wani lokaci za a ce an ba na kuɗi domin ya tsotso labari ko kuma an ba wani kuɗi ko kuma an sayi makamai kaza to kaga waɗanda suke eh, eh, miyagu ko kuma abokan gaba za su iya sanin karfin waɗanda irin nagartar makamai da aka siya ko kuma wane da wane su ne ashe ake amfani da su ana samun bayani ko kuma wane da wane su ne ke moriya da abubuwan da ake amfani da su don a yaƙe mu to saboda haka dan al'amari na tsaro ba a cika son ana binciken waɗannan abubuwa don duk abin da za a yi bincike to za a yi shi a rubuce abu na rubuce kuma yana nan baka san iyakai inda zai tafi ba to masha Allah tambaya ta ƙarshe ta uku shine yake cewa shin kuɗaɗen da ake tura warewa na tsaron nan suna cikin kudaden da jihohi ke karba kowane wata kamar yadda muka san kowace jiha a najeriya ana bata ta kasan wani kuɗi da gwamnatin tarayya kowane shekara waɗannan kuɗaɗe kaso na tsaron suna cikin waɗannan kuɗaɗen da ake turawa Eh, waɗannan daban ake ba da su abinda ba zan iya ansa ba shine ban sani ko a dunkule ɗaya ake ba da su ko kuma wata hukuma ce ke ba da wannan daban amma dai abinda na sani duk wata ɗin su ma akan ba da su haka shine abinda na sani amma dunkule ne ake ba da su ko kuma eh, ana ba da su daban-daban ne ni shine abinda ba zan iya tantancewa ba tunda bani a wannan mataki ɗin da zan iya sanin ya ake ba su. To a ƙarshe barista wannan zan ɗora ne saboda ƙarin bayani mai sauraro ya fahimci a ƙarin haske kan bayanin nashi a sanin yadda Najeriya take da kuma ko kuma ƙasashe masu tasowa yadda aka saba da ƙasa mai sama da faɗi da kuɗaɗen al'umma. Ba ka ganin a Najeriya da muke da ita a yau irin wannan kuɗaɗe da ba a bincike da dama za su jefa aljihunsu ne kawai. abu ne wanda yake ba za ka cire yiwuwa a rika yin a ringizo ba ko kuma a rika sace waɗannan kuɗaɗen domin a cikin 'yan najeriya kusan miliyoyin nan da muke da su sama da miliyan 200 da abin nan ban tsammanin za a iya samun miliyan ɗaya cak waɗanda in aka dora musu kuɗi na amana jama'a ba za su ci ba saboda haka abu ne wanda yake kusan ya zama ruwan dare in kai la'akari da irin kuɗaɗen nan da ake badawa da sunan kuɗaɗen tsaro da yawa in ka lura ai babu wani aiki wanda yake yi daidai da yawan irin waɗannan kuɗaɗen kudaden da ake yi kai dai kawai dai ah, abu ne wanda yake wata shari'a sai gobe kiyama amma gaskiya magana ni kaina ban gamsu da cewa abubuwan da ake yi na matakan tsaro ba musamman a matakin mu ya yi daidai da irin wannan kudi ɗin da ake badawa na tsaro wanda ake turawa a kowane wata ba kuma yana da muhimmanci a rika sanin yadda za a rika bincikawa ɗin ko ba don koyi ba don idan za a rika wuce gona da iri a rika yi ma dokin linzami ana jawo shi baya ya tsaya daidai da abubuwa wanda yake daidai da ido ido na kima daidai da ido na dattako daidai da ido na tunanin mudu na gaskiya da amana ubangida na da za ka ɗauki zance na a rado allah da ka haye hasashe na na da za ka ɗauki zance na a rado allah da ka haye hasashe na da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana a gaida abokar ladan alan waka da wannan faɗakarwa muna kuma fata mai tambaya ya gamsu wai mai ke kawo ciwon bugun zuciya watan heart attack ganin yadda ake yawan samun ciwon bugun zuciya wanda a turanci ake kira heart attack ko wasu hanyoyi ya kamata jama'a su bi don ganin sun kare kansu daga kamuwa da cutar tambaya ce daga sani mai lange-lange ya wurin jihar kebbin najeriya to wakilinmu na kaduna garin gwamna aminu sani Sadu ya mika wa dr shehu abdulmumin makarfi kwararren likita a kaduna wannan tambayar to idan an yi maganar zuciya a cikin dan adam ita zuciya watan famfo ne ita ke ƙoƙarin ta fomfin jini ta tura jini zuwa wuraren da ya kamata ya aiki a cikin dan adam so aikin zuciya guda ɗaya kawai shine ta zama kamar famfo jini ya shigo dauke da sanadaran da ya kamata jiki amfani da shi ta ƙara tura shi ya je inda zai je ya kai sanadaran nan su gama aikin su wanda yake jiki bai bukata a tura ta wata hanyar ta wata hanyar jinin ya sanar ya dawo zuciya ta tura ya dawo cikin zuciya ta tura shi inda ya kamata ya fita cikin dan adam wannan shine aikin ainihin aikin zuciya saboda haka ita kanta zuciyar nan ana son ta rika bugawa adadi kowanne minti ɗaya na irin bugun da za ta yi idan har aka samu matsala za a ga cewa lokaci tana bugawa sama da adadin da ya kamata ta buga misali a zuciya da ke aiki ta da ya kamata tana buga so 65 zuwa 70 a kowane minti ɗaya to akan samu inda ta samu matsala za ta iya bugawa you know, so kusan ɗari da wani abu ko kuma a samu akasi ta rika bugawa ta kasa inda ya kamata ta buga din wannan yana shafan zagayen jinin da yake shiga cikin dan adam yake fita ya aiki so akan samu ciwo larura da ke sa irin wannan ko dai ya zama bugun zuciyar nan ya yi yawa fiye da kima ko kuma ya zama cewa a bai kai ainihin bugun da kamata ya kowanne minti ba to dakta ganin yadda kake bayani eh, me ke kawo bugun zuciya to hada ta abin da ke kawo shi mafi yawancin lokuta tun da kanta zuciyar nan ita ma akwai abin da yake kontrowa ta yake ainihin ba ta umarni daga kwakwalwa to da zaran an samu wani yanayi wanda yake cewa kwakwalwar ta samu wani sako wanda yake ba yadda aka saba ba to ita ba zuciyar zai shafe ta misali idan aka ba mutum tsoro za ga dandanin zuciyar ta fara da sauri da sauri fiye da yadda ake zato to ainihin shiga wani yanayi yakan sa zuciya ta canza bugawanta ko kuma cuta in ta shafi wani bangare na cikin jiki wanda ya shafi aiki daga wajen zuciya din misali kamar hawan jini idan jini ya hau zai sa zuciya ta rika bugawa fiye da kima saboda jini na dawo mata cikin lokaci kankani da ya tafi sauri da ƙara dawa wannan yakan sa zuciya ta rika bugawa sama da yadda ya kamata kuma wannan shi ke sa zuciyar ta kumbura ita ma kanta samu matsala so cikin abubuwan da ke kawo bugun zuciya sai ne kamar akwai hawan jini eh. to dakta za mu so kai mana karin haske kuma ko waɗanne alamomi ne ake gani a wajen mai lalurar bugun zuciya akwai alamomi na farko shi bugun zuciyan nan mafi yawanci yakan shafi numfashin ɗan adam za ga mutum da ya yi tafiya kaɗan kallon sai ya gaji sannan kuma ga yana ɗaukan yana haki wannan alamu ne cewa zuciyan ta taɓo sannan akwai kumburi na jiki da zaran ka gaɗa mutum ya fara kumbura musamman kafafuwa suna kumbura sun taso zuwa ga cinya yana tasowa zuwa ga ciki zuwa ga fuska sun to to a tambayi zuciya mafi yawanci ciwon zuciya yakan kawo mutum ya suntume baki ɗaya kumbure so idan ga mutum yana yawan haki sannan kuma ga shi haka kumbura to sa a duba zuciyar shi mafi yawancin lokacin zuciya shi kan kawo irin kumbura kumburan da haki da ake yi da yawan gajiya din da na tafiya ɗibi mutum ya zauna ya gaji to yana wannan shi yana cikin alamun ciwo na zuciya ganin yadda ake yawan samun ciwon bugun zuciya a waɗanne hanyoyi ya kamata al'umma su bi wajen kare kansu da kamuwa da wannan cuta to na farko ne sai a kiyaye wajen abincin da ake ci domin idan mutum yana cin abinci musamman wanda yake da maiko da kuma mai ainihin kayan zaƙi to sukan taimaka wajen ainihin zuwa kitsan ne damfara ya ainihin zagaye zuciyan ya hana ta sukuni musamman mutane da suke da kauri a siffa suna siffa na ainihin mata masu mutane masu kauri da masu nauyi to su kiyaye cin abin mai maiko da kuma abubuwan da ya shafi zaƙi da yawa don yakan ta yi ya zauna cikin zuciya abu na biyu a kiyaye ainihin cin abin da yake misali kamar su wajiya da sauransu dinnan suna da ainihin a wani sinadari wanda ke zuwa da damɓare a cikin hanyar jini kuma wanda yakan sa yadda tafiya jinin ke tafiya hanyar za ta zama ta yi kankanta yadda kuma jinin zai samu wahala wajen ratsa cikin hanyar jinin to shi ma wanne yakan taimaka wajen jini ya hau kuma yakan shafi zuciya ita kanta sannan akwai yanayin da ita kanta zuciyan akwai cewa kan shafi ta kamar misali ciwo kamar na anta zai iya zuwa shi ma ya taso ya zo ya shafi zuciya din sannan akwai abin da ya shafi wata misali kamar karancin jini a jika shi ma kan kawo shafa zuciya so duk abin da ya kai zubar da jini musamman kamar mata da masu haihuwa a gan sun haihu sun zubar da jini da yawa to a kokari a ga likita da kafin ainihin rashin jini ne ya zo ma zuciyan illa za gana ko kumbura da sauransu wannan duk abubuwan ya kamata a kiyaye don su kan kawo bugun zuciya fiye da kima da kuma ya gaza kaiwa kima ne kuma shafe ta. shakka Allah ke da magani. Godiya mai tarin yawa mawaƙi Nazifi Asnani. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A aiko mana da tambayoyi a arafai Hausa tambayoyi a gmail.com kuma a cikin takaitaccen rubutu. Za mu karkar shirin da wannan tambayar da ke neman bayani a game da inda kafafen sada zumunta kamar su Facebook, Twitter da Instagram ke samun kudaden shiga. Shin wace irin asara dakatar da Twitter a Najeriya za ta iya janyo masa? Tambaya ce daga mai nasara nasarawa funtuwan jihar Katsina a Najeriya. Malam Bilyamina Hassan Jambil, ƙwararre a harkar kafofin sada zumunta kuma shugaban kamfanin JMT Digital a Najeriya ya amsa wannan tambayar a zamtawarsa da wakilinmu na Bauchi a Najeriya Ibrahim Malam Goji. Eh, suna samun kudaden shiga da dama sosai ta hanyar tallace-tallace saboda za ka gana saka tallace-tallacen wasu hajoji wasu ayyuka wasu abubuwa na kasuwanci iri daban-daban wanda hakan yakan jawo musu samun abokan cinikayya so hakan ya zama musu kafa da suke samun mutane da yawa kuma wa'inda suke tsakankanin shekarun da suke nema mutanen da suke tsakankanin shekarun da suke nema za su same su a kafafen sadarwa su haka ya zamanto kafafen sadarwar nan na yanar gizo ya zama babban dandali da za a samu mutane da yawa a yayin da ake nema abin da za a tallata don mutane su samu sani akan abin da ake so su sani kuma a kankanin lokaci to kuɗin shigar da suke samu shine suna samu ne ta hanyar masu tallata haja idan ka kawo talle na wata haja da kake so ka sayar za ka ke biyan haraji na kudaden shiga ma wannan kamfanin bisa ga yanayin mutanen da kake so ka samu a wani matsakaicin lokaci kana son ka tallata mutane kaza kana son ka yi ricin din mutum kaza a wuri kaza kuma kana da lalle kana da musamman kana da inda particular wurin da kake so ka yi covering zaka ce kana so ka tallata wata sabuwar haja a jihar Bauchi kawai to kafafen sadarwa za su iya baka eh, dandalin da za ka tallata hazarka wanda zai kasance mutanen bauchi gaba ɗaya da suke amfani da irin wannan kafa ɗin za su sami tallan da kake bukata su samu su gani din to kai da za ka saka tallan kai ne za ka biya haraji wa kamfanin da suke eh, da wannan dandali din bayan haka ko 'yan siyasa ma in ka lura ka ga 'yan siyasa suna tallata dan ah, takara a kafafen sadarwa su ma suna biya ai suna biyan sai sun biya wannan facebook din ko twitter ko instagram kafin wannan tallan da suka yi ya zamanto yana da tasiri ba wai ko ba kuɗi ana talle ba ana tallatawa nan kafafen ko ba kuɗi amma in aka biya kuɗi ya fi samun yawan jama'a din to sai bangare na biyu na tambayarsa kuma da yake cewa matakin dakatar da harkokin twitter da gwamnatin najeriya ta yi wace irin asara wannan mataki zai iya jawo shi wannan kamfani na twitter to gaskiya kamfani asara dai zai zama kusan kashi biyu kamfanin twitter za su yi asara sosai saboda suna samun kuɗi da yawa suna samun kuɗi mai matuƙar yawa sakamakon tallace-tallace da ake yi a wannan shafi na twitter din sannan kuma hakan ya zama duk wani wanda yake ƙasar najeriya ba zai iya ma samun damar da zai ga twitter ɗin ba balle ga wata talle haka yana nufin duk wani mai talla a twitter ma zai janye tallarsa saboda ba zai yi ta biyan kuɗi a inda ba a gani ba yawwa wannan asara kenan ga kamfanin twitter to su kansu 'yan ƙasa 'yan najeriya suna da asara da yawa daga ciki waɗanda suke tallata hajojinsu akwai waɗanda su irin mutanen da suke nema a twitter kawai suke samu akwai waɗanda su yanayin mutanen da suke nema sun fi samun irin mutanen a twitter kawai saboda wasu kafa kowane kafafen yada kafafen sadarwa ne yake da jama'a irin tacaccu kamar na twitter din ba idan ka shiga whatsapp da ga kowa yana nan a whatsapp idan ka shiga facebook da ga kowa yana facebook za ka ga mutane da yawa za ka ga mutum yana da profile da yawa a cikin facebook wani ma impersonation ne ba sojan gona ne ma wato amma kaga a twitter din nan lalle ana akwai dan tantancewa mai kyau da ake yi wanda hakan yakan sa kan samu mutane sosai wa'inda mutane ne na kwarai idan kaga wani babban mutum to lalle shi din ka gani a twitter yawa amma a facebook za ka ga babban mutum da ga yana da da ga mutane da yawa suna kokarin yin sojar gona a matsayin su ne shi ana yawan cutan jama'a 419 da sauransu a irin wannan wura a wannan to amma kaga a twitter gaskiya da sauki akan samu mutane ne wa'inda su din ne an tantance su yawa so lallai haka yana nufin cewa 'yan najeriya da yawa za su yi asara na kudi da shiga da shi kansa kamfanin na twitter da shi kansa kamfanin twitter amma najeriya a matsayinta na kasa ba abin da za ta rasa don ta rufe twitter tunda dama twitter ba su biyan haraji a najeriya Allah da wannan waka ta Hassan Wayam. Nan kuma za mu dakata mai sallama da ku a cikin shirin wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International musamman injiniya Hassan Alhassan Silija. Abokinku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.